masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da ya kunshi amsa tambayoyinku na fatawa a ɓangarori daban-daban na addinin musulunci kamar yadda shek Aminu Ibrahim Daurawa yake amsawa gwargwadon fahimta. a kalla muna fara wannan shirin da maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to bayan da ashirin da ya gabata malam ya lissafa mana abubuwan da suke lalata ko suke kare azumi in Allah ya so a wannan zaman kuma za mu saurari bayani a game da larurorin da suke sanyawa a sha azumi a kar muka Allah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biye da mu a cikin wannan shiri a yau za mu bayani akan ɗarurorin da suke sa a sha azumi. Mun yi bayani a abin da suke karya azumi guda takwas, to waɗannan kuma larurorin da shari'a ta yadda a sha azumi. Larurorin nan an kasa su kashe uku. akwai wanda zai sha azumi ya rama akwai wanda zai sha azumi ya ciyar a bakacin azumin akwai wanda zai sha azumi babu ramuwa babu ciyarwa waɗannan abubuwa ko larurorin da suke sa a sha azumi matafiyi mara lafiya mace mai jinin al'ada mace mai jinin biki mace mai shayarwa mace mai ciki yaro mahaukaci tsoho mai ciwon farfadiya mai ciwon yunwa da mai ciwon tushirwa wannan su ne larurori goma sha biyu da malamai suka ce za a iya shan azumi saboda su hmm. amma sai suka kasa su kashi uku suka ce kashi na farko su ne wanda aka ba su dama suna iya yin azumi suna iya sha hmm. wato kana da dama ko kai azumi ko ka sha duk wanda kai a ciki baka saba shari'a ba in dai wannan larurar kana da ita to an baka zaɓi na kai azumi ko ka sha waɗannan larura akwai rashin lafiya kamar da Allah ta'ala shi shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu ومن كان مريضا أو safarin سفر فعدة من أيام أخر Daka a nan wannan aya ta ba da uzuri ga mutum biyu, mara lafiya da matafi. Allah cikin rahamarsa da jin kansa. To sai malamai suka ce shi rashin lafiya kashi uku ne. Akwai wanda rashin lafiyarsa sassauƙa ne, ba zai yi tasiri akan azuminsa ba. Ko yana da rashin lafiyan zai iya ci gaba da azuminsa ba tare da ya ƙwari ko ya cutu ko ya sha wahala mai tsanani ba. Haka. mutum yana ‘yan mura mai sauƙi, ko yana ciwon kai mai sauƙi ko yana ciwon haƙori ko na ɗan yatsa wanda ba zai kai shi ga wahala mai tsanani ba mm. wannan rashin lafiya ne amma ba zai hana mutum ya azumi ba na biyu akwai wanda azumin zai ƙara masa rashin lafiya ko jinkirta warkewarsa mm. ko shiga wahala mai tsanani sai dai ba zai cutar da shi ba sai dai zai ƙara masa ya fara da rashin lafiya ko ya ƙara masa ita ko ya jinkirta masa warke ta hmm. amma dai ba zai ya hana shi yayi ba to wannan an kyamace ya azumi hmm. to sannan akwai wanda abin zai tsananta wato in yi azumi yana cikin wannan rashin lafiya abin zai tsananta hmm. wataƙila ma har likitoci sun ba shi shawara akan kada ya ɗau azumin to irin mutumin da rashin lafiyarsa ya kai zai cutu ko ya halaka ko ya shiga abu mai tsanani to kada ya azumin haramun ne ma ya azumin shi yasa ma Allah ya bashi sauki dan Allah ya ce wala taqatulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku je ku kashe kawunan ku Allah mai jin kai ne a gare ku ba ya ce ku yi addini ne dan ku je ku kashe kanku ba to anan akwai wata matsala da malamai suka kawo shin mutumin da yake jin tsoron zai rashin lafiya gobe da safe zai iya shan azumi saboda wannan tsoron wato yana jin wani ciwo zai zo masa nan da awa ɗaya eh, kamar dama ya saba zuwar masa yau ya saba zuwar masa eh. to sai ya ƙi ya azumi saboda tsoron wannan ciwon kuma sai ta bayyana ba ciwon to kaga malamai suka ce babu komai hmm. in dai tsoron ya zama al'ada ne hmm. a daidai wannan lokacin ciwon yake zuwa sai ya yin azumi saboda jiran ciwon hmm. sai ta bayyana babu ciwon to sai ya ci gaba da cin abincinsa kamar da kuma ya ɗauko azumin sai ciwon ya zo to an ba shi dama ya karya kawai mutumin da ya fita lafiya lau sai kuma ga ciwo ya zo wanda kuma ciwo mai tsanani ne to sai aka masa abinci ya ci wannan karyawar da ya yi babu laifi kawai sai ya rama guda ɗaya domin Allah ta'ala ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala la yuridu bikum al-usra wani gunu ya ce wa ma ja'ala alaikum fiddini dini min haraj Allah yana nufin sauki da ku ba yana nufin kunci da ku ba kuma Allah bai sanya muku kuntata ba a cikin addini wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu idan na umarce ku da wani umarni to ku je masa gwargwadon ikon ku to wannan shine mutum na ɗaya wanda aka bashi dama yana iya azumi yana iya ƙin yin azumi gwargwadon irin yanayin rashin lafiyar tasa amma mun ji akwai mara lafiyan da zai iya yin azumi saboda rashin lafiya kaɗan ne mun ji akwai mara lafiyan da zai iya yin azumi amma makaruhi ne saboda zai ƙara masa wahala akwai ko mara lafiyan da haramun ne ya azumi saboda zai kai shi ga halaka ko cutarwa mai tsanani to wanda ya sha azumi dai zai rama azumin in ɗaya ya sha saboda wannan larurar ta rashin lafiya ɗayan zai rama in biyu ya sha biyun zai rama in duka ya sha duka zai rama wato iya abin da ya sha ba ƙari ba rage iya abin da zai rama kenan to na biyu shine matafi shi ma an ba shi dama zai iya yin azumi a lokacin tafiya kuma zai iya saukewa tunda mun ji yana cikin wanda Allah ya ba su uzuri ya ce wa man kana minkum mariban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wanda yake ya kasance ba shi da lafiya daga cikinku ko yana halin tafiya ya sha azumi to ya rama wasu ranaku raka idan matafiyi ya ɗau azumi a lokacin tafiya to azuminsa ya yi kamar da shi ne mafi yawan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai har ma da mazhabobin nan guda hudu sun tafi a kan cewa matafi azuminsa ya yi wato in kana tafiya kana azumi babu wata matsala kamar yadda muka ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama sun faɗi haka to amma ɗaukan azumi ne ya fi a lokacin tafiya ko saukewa kamar tafiyar da ba wahala ba tsanani ba kunci a cikin ta jirgin sama za ka hawa kai ka Lagos ko Abuja ko Sokoto ko kaza na me ce ka wani karya azumi saboda tafiya awa ɗaya da za ka yi a jirgi cikin AC hmm? kamar an jira abin ne akan wahalar da mutum yawa to amma malam ya risala ya ce wa illam tanalhu darura matsalar ba wai ta wahala ba ce ta tafiya ce kawai ita tafiya ai wahalar zuwa take saboda in tafiya ta zo maka da sauki daga Allah ne wata tafiya mai saukin ce a mota AC sai a fanto ko a karo ko ta lalace motar ko wani abu ya faru saboda kaga abin ya juye daga sauki ya koma wahala wani kuma abin kuma daga wahalan sai ya juye koma sauki saboda haka shi yasa shari'a ba ta yi la'akari da wani wahala ba ko wani sauki ba kawai in ka ga dama ka sha azumi domin wahala ta kan juyewa ga sauki sauki kan juye ga wahala za a fara tafiya mai sauki ta juye ta koma wahala za kuma iya tafiya da wahala ta juye ta koma sauki saboda haka shi yasa ba a yi la'akari da sauki sannan sauki da wahala abu ne da shi ma ba shi da iyaka kuma ba a san kowa irin tasa wahala ba wani zama a wurinsa shine wahalar wani jiran nan ma shine wahalar saboda haka wani kuma tsayuwa ce wahala a gurinsa wani kuma kwaramiya ce wahala a gurinsa so akwai kowa akwai nau'in wahalarsa to da ka wahala ba abu ne da zaka iya yanke masa cewa wani abin da kake ganin kai wahala ne a gurinka a wani gurin ba wahala bane ko a wajen wani ba wahala bane ya saba so da ka wahala ba ta da iyaka shi yasa ba a yi la'akari da ita ta zama ita ce sharaɗin sauƙaƙawa matafi ba da ka malam mai risala ya huta da mu cewa illan tanalhu darura ko da wata darura ba ta same shi ba kawai zai iya shan azumi saboda tafiya to mara idan mutum ya ki bin saukin gashi dai zai tafiya amma sai ya ɗauko azumin yana cikin tafiya kuma sai wahala ta kai masa wahala zai iya karya wani kenan a sanar tun da tun asali ake so da ya kai ya ɗauka. kwarai da gaske an shi sa malamai suka kasa matafiyin kashi uku suka ce akwai wanda azumi zai ba shi wahala a lokacin tafiya ko jefa shi cikin wani matsala ko kuma ya hana shi aikata wani alkhairi wanda dan shi ya je yanzu mutumin da ya tafi don wani aiki kuma sai ya je sha wahalar da ta hana shi aikin da ya kai shi ta kaga ba amfani kenan saboda haka wannan kai ya azumin ya fi dacewa da shi saboda hadisin Jabir da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance a halin tafiya sai ga wani mutum an cika maƙil da jama'a an masa inuwa sai ce me wannan aka ce mai azumi ne sai manzo Allah ce laysa min albirri siyamu fi safari baya cikin nagarta kawai ka dauko azumi lokacin tafiya ya wahalar da kai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi haka hadisin ana yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin tafiya wasu mu suna azumi wasu mu ba sa yi sai muka sauka a wani masauki mai tsananin zafi saboda haka mafi yawan mu mai inuwa shine wanda ya sa bargo ya tara kansa daga cikin mu akwai wanda yake tare zafin rana ma da tafin hannunsa saboda haka masu azumi duk suka faɗi a nan sai marasa azumi suka tashi suka su suka gina wato hema suka shayar da dabbobi da sauransu sai maza Allah ce zahabal muftiruna al-yawma bil yau marasa azumin su suka kwashe lada kaga wannan azumin ya hana su damar da za su yi wani aiki na alheri wancan kuma azumi ga shi har ya kayar da shi saboda ya ɗauko su a lokacin tafiya kuma ya gamu da tsanani Da haka idan mutum ya ɗauko azumi yana ga tafiya mai sauƙi ce sai ta juye ta koma tsanani to zai iya karya azumin haka na hadisin isa sa'id kudu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sahabbansa a wani yaki da aka yi wato kada ku yi azumi domin za ku wayi gari za ku fuskanci makiya gobe in kuna azumi za su wajiga ku sai da aka yace ka ku azumin shi ya fi muku sauki kuma shi ya fi karfi a gare ku kamar da za hadisin muslim na'am a karamtar kamar wajen tafiya din nan sai idan mutum tafiyarsa ta wani aikin da'a ne sannan aka yi masa wannan saukin koko da akwai wanda yake tambaya ta kamar wai za su je kwallon kafa haka da waɗanda su ba musulmi ba ne wai sa iya sha to wannan malamai sun yi dogon bayani akan cewa shin wanda zai tafi aikin da ba ɗa'a ba ne ga Allah a iya ba shi dama sha azumi kamar yadda aka taɓa yi a wata ƙasa ɗin sun tafi kwallo suka sha azumi su samu ƙarfin buga kwallo kuma aka cinye su bai sun sha azumi an musu fatawa sun sha azumi kuma suka ji aka cinye su haka malamai suke ga wannan sauƙi kamar Allah ya yi wa mai tafiya ne ta biyayya kamar wanda za shi neman abinci ko za shi neman ilimi ko sada zumunta ko kasuwanci ko dai wani abu da halal ne a musulunci wanda dama shi ne asalin tafiya amma suna ga za ka tafi saɓon Allah kamar wannan abin bai shafe ka amma su malaman suka ce tafiya dai tafiya ce saɓon Allah saɓon Allah ne suka ce to shi mai zaman gida da yake saɓon Allah an ƙara masa sallah ko an rage masa suka ce to tunda mai zaman gida mai saban Allah da mai zaman gida mai bin Allah sallar ba ta karuwa ba ta raguwa don wannan yana sabo don yana yana bin Allah ai ba a rage wani cewa kai kana bin Allah ya azhar biyu ko kuma da baka bin Allah ya azhar hudu to kaga a zaman gida kenan suka ce to a tafiya ma haka ne dan mutum yana saban Allah ba za a ce kuma ba za a bashi sauki ba shi saban sa daban za a rubuta masa amma tunda dai ya fito a matsayinsa na matafiyi to za a bashi wannan saukin da shari'a ta ce wannan shine abin da wasu malamai suka ce suka ta da nasu hujjoji su ko malaman da suka ce a'a ba ma son mu buɗe ƙofa. mutane suna tafiya suna saban Allah suka ce zan sale mu ce fashi da makami ko tafi sata ko tafi wasu abubuwa na shirme na shirbuci ma da sa amfani ko lada babu babu alhaki to yin wannan ka buɗe musu kofa cewa su sha azumi kuma su yi kasaru to kamar ka buɗe kofa ne cewa wato musulunci ma ba shi da wato manufa So da haka malamai suka ce manufar su ake a sauƙaƙa mutum don ya je ya aiwatar da ibadarsa cikin sauƙi su haka mai sabo wani abin bai shafe shi ba duk wannan matsala ce ta hadi. wancan ya kalli ruhin shari'a ne wannan ko malamin tarbiyya ne da suluki yana ga kada a buɗe mutane ƙofa su zo suna amfani da addinin Allah wajen biyan buƙatunsu ba dan addinin ba ba kuma don girmama addinin ba tun da haka yadda addinin zai maka sauki idan me zaka je ka saba masa kuma hmm, kamata ya Allah da ya maka sauki kai ma ka sauƙaƙa wa kanka hmm. domin wannan saukin duniya ne kake so ka karba dan me ba zaka nema kanka saukin lahira ta hanyar nisantar sabo da zai ja Allah ya fushi da kai sa ka auta ba Suna haka suka ce akwai kuma wanda azumin baya wahalar da shi ba zai hana shi wani aikin alheri ba ko ba zai sa cikin tsanani ba wannan ne azumin ma yafi hmm. saboda Allah cewa an ta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun sana hadisin Abu Darda ce mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin balaguro ana tsananin zafi har sai da ta kai mutum yana ɗora hannunsa akan su saboda tsananin zafi hmm. daga cikin ba wanda yake azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdullahi bin Rawaha to kaga wannan dauriya ce hmm. ana iya daurewa ai azumi haka hadisin Aisha take cewa Hamza dan Amr al-Aslami ya ce wa manzo Allah sallallahu Salama na yi azumi a lokacin tafiya mutum ne mai yawan azumi a gida sai zo yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in azumi lokacin tafiya sai manzo Allah ce in shi ita fasum wa in shi ita fa aftir ni dai na baka dama in kaga dama kai azumi in kaga dama ka sauke kamar da ya zo a hadisin Bukhari mai lamba ta dubu 1943 da da da arba'in uku hadisin Muslim mai lamba ta dubu da da ɗaya ashirin ɗaya. domin azumin in ba zai baka wahala ba in kai ai ka sauke nauyi ba abin ka bashi dama sannan akwai wanda azumin zai bashi wahala zai bashi tsanani wata wataƙila ma zai iya kaiwa ga halaka to wannan gaskiya haramun ne ma ya ɗau azumi a lokacin domin zai iya kai shi ga halaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa fatahu Makka da ya yi dogon tafiya kai wani gudu da ake kira Qura'il ganim sai mutane suna tare da shi sai manzo Allah fahimci jama'a fa sun dau azumi suna cin wahala sai ce a kawo masa ruwa a cikin akushi aka kawo ruwa ya daga shi sama sai da kowa ya hango akushin sai ya sha sai aka ce da shi wasu mutane suna yin azumi bayan sun ga kai ka sha ruwa sai ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu kamar da yazo zo a hadisin muslim mai lamba ta 1114 da kuma irin wannan hadisin bukhari daga abdullahi dan abbas mai lamba ta 1948 cewa waɗanda suka ƙi ajiye azumi ana cikin tsanani manzon Allah ya kira su masu sabo kaga kenan maimakon lada an saba wa Allah da ya yi wa mutum sauki eh. haka malamai sun sake kallon matafiyi ta wasu fuskoki guda uku suka ce akwai niyyar tafiya da daddare hmm. tun da daddare an ɗaura kaya an san gobe za a tafi akwai kwana babu niyyar tafiya an ɗau azumi kuma sai tafiya ɗin ta taso akwai kuma na uku an ɗau azumi ana tafiya kamar da muka faɗa ɗazu ana ganinta da sauƙi sai abu ya juya koma wahala to a halaye ukun nan su ne matafi yake iya samun kansa don dangane ganiyar azumi to na farko wanda bai san da tafiya gobe ba sai da ya ɗauko azumi sai tafiyar ta taso mm. kuma lalle in ba a sha azumi ba tafiyar ba za ta yi ba mm. to malamai suka ce ya karya azumin yara ma guda ɗaya na biyu wanda dama ya san da niyyar tafiya da daddare hmm. an ce a ɗaura kaya gobe za a yi tafiya hmm. sai tashi babu niyyar azumi sai kuma ta bayyana babu tafiyar gashi baya azumi hmm. to kaga shi kenan wannan sai dai ya dan kau da jikinsa zai ci abu kada ya a gaban jama'a wasu ce kame bakin su ce a kai ya ci abinci a gaban jama'a domin bai niyya ba ladan ne zai samu amma kai ya ci abinci a gaban jama'a dan kasu ga gashi a gida lafiyar salau kuma bai yi tafiyar ba kuma yana cin abinci sai fi muna na masa zato to wanda kuma ya riga ya ɗauko azumin yana cikin tafiya sai ta bayyana ba zai iya kaiwa ba sai ya sha to shi ma ya halatta ya sha to wannan nema ya sa malamai suke mana wata tambaya ko wata kaci suka yi ce za mu ce kowa ta kwakwalwa ne ko ƙarin ilimi cewa mai hukuncin wanda ya sadu da matarsa da rana da gangan a cikin watan ramadana kuma a cikin masallaci kuma bayan ya gama ya rushe masallacin ya kashe limamin ya siyar da ladanin kuma bai yi laifi ba duk waɗannan ayyukan da ya ya za ka ka kare shi da dalilai na shari'a hmm. to sai malam ya ba mu amsa cewa abin da ake nufi mutum ne ya dawo daga tafiya da rana kaga yana cin abinci hmm. ya samu matarsa jinin al'ada ya ɗauke kaga za ta ci gaba da cin abinci hmm. ta yi wanka ala al'ada ya ɗauke ita ma da rana mm. to kaga ya halatta ya sadu da matarsa mm. to sannan na biyu sai aka ce ai wani ya kwace filinsa ya gina masallaci kaga an shiga babin gasabu mm. wanda ya kwace filinka ya masallaci ai ya yi a iska to da kai filinka ka sani ba masallaci ba haka in ka je cikin wannan filin ka sadu da matarka ba ka yi laifi ba wanda shi a gurinsa masallaci ne kai kuma a gurinka filinka ne sannan limamin kuma aka ce ai ya kashe masa dan uwa za a yi an faqad ja'alna li walihi sultana fala da al sai aka ce ai ladanin masallacin ma bawanka ne kaga sai ya sayar da abinsa to shi ne abin da mala yake nufi da cewa idan mutum ya dawo daga tafiya ya samu matarsa ta warke daga rashin lafiya dama ba ta azumi ko kuma jinin haihuwa ya ɗauke ta yi wanka haka za ta ci gaba da cin abinci ko kuma jinin al'ada ya ɗauke ta yi wanka hmm. to duk zai iya amfani da matarsa a wannan lokaci ba tare da laifi ba dukansu ba sa azumi hmm. ko ko mutumin da shi baya iya haƙuri da mace wata matsala ce kuma shi baya iya haƙuri da mace hmm. ko kwana ɗaya ba zai iya tsallakewa ba to wannan malamai suka ce to sai dinga shirya tafiya in azumi ya zo sai ya shirya tafiya da matarsa kaga in suka yi shirya tafiya shikenan ya halatta su su sha azumi saboda tafiya din nan saboda haka matan matafiya ce shi ma matafiyi ne eh, to malai kuma za a rama to ai shine ramuwa sai a san dabara da za a rama ta kuma in ba ta ramu ba kuma a koda yaushe haka ake kaga sai a a ciyar kenan ko a yi wani abin da zai tsaya a matsayin wannan to duk waɗannan matsaloli ne da suke iya tasowa mai azumi waɗanda suke shafar ibada su ta yau da gobe hmm. to kuma akan iya samu wata yanayi mutumin da ya je gari a matsayinsa na matafi kuma sai ya niyyar zama a garin kaga shi kenan niyyar azumi ta kare ya yi niyyar zama ba matafi ba ne shi domin kamar yadda muka ce ya halatta matafi ya sha ruwa a kan hanya to ko ya isa gari in dai a matsayinsa na matafi ne zai iya ci gaba da rashin azuminsa amma in ya sauka gari kuma ya samu nutsuwa ya samu masauki kashe gari sai tashi da azumi haka mutumin da ya dawo gida shi ma kaga magana azumi in dai dalilin tafiya ne ya kare ya riga ya ya iso gida ko ya isa gida ko mutumin da yake da gidaje biyu misali yana da gida a Kano yana da gida a Kaduna ko yana da gida da Kano yana da gida a Abuja ko yana da gida a Kano yana da gida a Maiduguri ko a Sokoto ko a wani guri kaga in akan hanya zai dinga shan ruwa kawai da kasaru da jam'i can da matarsa nan da matarsa so in ya zo nan gida ya zo in ya zai can ma gida ya je sabanin kuma a ce mutum asalin garin su Kano ne amma ya koma da iyalansa Abuja kaga in ya shigo Kano har yanzu matafiyi ne tunda sai ya koma inda iyalinsa take sannan ne ya je gida amma anan watakila guest house zai sauka kuma za ka ga yana gaggawa ya koma gida saboda ba nan ne iyalansa suke ba kaga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama mun san mahaifarsa maka ce amma da ya hijira koma madina da ya shigo maka sai ya kasaro saboda har yanzu a maka shi matafiyi ne musamman kuma da labari ya zo cewa akili ya siyar da gidansu ma gaba ɗaya ya kashe kuɗin so za ka kaga kenan a matsayin matafi yake da ya shiga maka duk da nan ce mahaifarsa madina ko nan ne gidansa tun da nan ne iyalansa suke kuma da iyalan gaba ɗaya da ya zo ƙasar suka ta yi har sai da suka koma wato madina to wannan duka sauƙi ne da aka wa matafiyi zai iya gamuwa da waɗannan matsaloli da muka bayani a baya haka ne ah, to jama'a masu sauraro yau ma dai cikin ikon Allah anan zamu kwana a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi inda malam yake mana bayanai a dangane da abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen azumi sai a kasance da mu a lokaci na gaba inda sha Allah za mu kawo muku wani sabon shirin kafin zuwa lokacin a nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin a madadin kuma mai ɗaukar nauyin kawo muku shi wato alhaji sanu kun gida ya kasai allah ya saka masa da alkhairan sa amin kuma da dai abokan aikin kuma da suke tallafawa domin ganin shirin ya zo muku cikin nasara habib ja'far mu da ke muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullah من صلى صلاته صبر الكساد

خير البلد